الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسعى على نهجه بسنته إلى يوم الدين آه، يومنا وهو Yeah. <laughs> نعم. hudu ko uku da shafi a rajin fani ikirar alaihi sallallahu alaihi wa shekara dubu ɗari da talatin da kuma biyu da watan ɗaya miladiya dubu biyu da sha karatunmu na littafin umbatu aka wanda muna babu musul ko darasinmu na sha shida za mu tashi insha Allah kan hadisin umma يقول Aisha Allah ya kara maka عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أقتل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقاء الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد قلت اخرجه من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيسلم فيه فبا آه، عائشة الله الكرامة الداع فكي سوى قلت اقتل جنابك لا اقتل سبنا وانتي جنابك لأن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من الله صلى الله عليه وسلم فيقرب إلى الصلاة sai zan Allah ya ce zuwa sallah wa inna buqa'a zamani kuma alamar ruwan tana ainihin jikin tufafin da fi lafzin da musulmi a wani lafazin da imam musulmi daga dai aisha din Allah ya kara mutum da take cewa da farkon ta farko ne saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fata take cewa na kasance na kankare daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankarewa fai da wannan tufafi a ah, wannan hadisin na ummu na Aisha Allah ya kara hadisi ne wanda yake magana kan kaifiyar yadda ake busar da mani da ko matsayin maniyi din a ta shari'a da take cewa kuntu aqsilul janaba da nufin ya kasance na wanke aljana ba nan dafa lafazin aljana ba abin da take nufi almani ma'ana ta kasance tana wanke mani daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila salati kuma manzon Allah ya tsalla wa inna buqa al-ma'i tsalla lafazin al-buqa jami'i ne da buqa shi ne duk wani launi da ya saba gefen shi ne za su yi za mu alama za mu ko misali da kana tufafin ka abu shi idan wani abu ya taba shaka ta kawo aka wanke kaga iya inda aka wuce ya za a gan shi za a gan shi a jiki sauran ba su ba da manzala ce ta kasar lada alamar inda aka wuce din a jikin tufafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sai ke nuna ashe wani ba wani abu halin da yake keta a karɓar mutum ko wani abu na ta'amuru a kan cewa an wanke wani abu a tufafinka ka fita da tufafin zuwa sallah akwai alamun ko ka fito da shi wa jikin mutane akwai alamun inda aka wanke wannan ba ya taɓa maka mai ba kamar yadda ga abin da manzo Allah yake nan ala wannan hadisin malaman da suke ganin cewa maniyi maniyi na jasa ne ba ko hujja su shi da wannan kamar malikiya malikiya su suna ganin maliyi ala tsana sawa'un maliyin nan a a a ne ko ya bushe zuwa gurin malikiya ne sai babban abin da suke riko da shi wannan to ga shi aiki aisha ta na wanki shi da tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hana su kuma suna ganin idan mani yana ɗanye na jisa ne amma idan ya bushe na jisa ne amma da suna ɗaya kaɗan in an kankare ko ba a wanke wuta ba da ya kai su zuwa ga wannan ɗaya ruwaya da ta ce da alkuntu a furuɗin wajen su ne ta ce ina kankare shi daga tufafin manzan Allah kankare sai suka ce to in yana ɗanye kenan na jisa ne sai an wanke amma in ya bushe da jisa ta yi sauƙi idan aka kankare shi ke an fahimta ko imamu shafi'i ko shafi'iyya sun ko suka tafi akan cewa a mani tawa'un yana ɗanyi ko ya kushe mani ba da ita ba tawa'un ko mani mani na dubi ko mani ne ya ce da ta ba me suka hujja da shi hadisul fa cewa ana kan kare don da dan a ka'ida bayan da za a jasa ce an kankanta wuriyar tsaka suka ce yanzu bar misalin jini sai jini ya zuba a jikin tufafinka sai ya bushe in aka kankare ya sakaka sai an yi ne sai ya wanki suka ce wannan ke suwa na duka sai ya wanki tun da aka ce tana kankare da tufafin wanda Allah suka ce wannan ke da cewa mani ba da duka to a masu ganin cewa na duka ne kamar malikiya su ba su makalla wannan wasu su wasu wasu mu'abul malikiya din ka ce wannan hadisin da take da karfin ta a farko suka ce alfarq abin da take nufi ai adlukum dalika ma'ana wajen wankewar ina shuɗan ni shuɗe ba an fahimta ko haka ke tawo da hadisi sai dai abin da zai ba su matsala wata ruwa ɗin ta umma na yi tare da suke cewa a a a walƙar ra'aitu ne wa inni la ahuquhu zai sau da rasu da lafi sallallahu alaihi wasallam ya yi san jikin kake ina gani na gani ina kankare da ni da kafafun manzan Allah ya bushe da zikuri da farke ka kenan ba daidai ne bane kenan ba su da tabbata kenan akwai hadisin umma na isha da wannan sai ya kira ku bai ba ya kira ku bai ko kuma ba ya kira ku bai ta wata hanya din da Aisha take cewa kana ta sulutul maniya ne saudi ne saudi bi arqin al-ibda'in ilkin kuma yusallin fi amma su a nan masu ganin cewa in yana ɗanyi shi ne da yasa in ya bushe ba zai saba ne ne ne to ruwa da ya take cewa na kasance ina kafe mani daga tufafin manzan Allah da ice haka na kamar a ɗauri sai rafi shi da tufafin manzan Allah sun bai shalli fihi ko manzan Allah ya sallah tufafi haka wannan aikin bushe yana da yake katse da take cewa a wata hukku ya bisa sun bai shalli fihi in kuma ya bushe sai ta kankani sai manzan Allah ya sallah a wani hadisin cikin zama yake kan ahana matar rabewa tsakanin ɗanye da mace kuma kai tsaye kai tsaye sai zama rabbi ne da sunan malaki wani ke ganin cewa gaba ɗin ko ya bushe ko yi ba da ka'a da gasa ne to ga shi ta faɗa cewa yana aikin ta kan istifafin manzan Allah manzan Allah ya sallah yana buce mata kan kare da istifafin manzan Allah manzan Allah ya sallah ta ga wani sai karfafa kaulin su shafi'iyya ne cewa wani ba ne ka wasu cikin malumai masu ganin cewa maniyin da duka ne suka ce a'a wannan hususiya ce ta manzan Allah maniyin manzan Allah ne ga duka amma maniyin wanda ba manzan Allah ba da duka shi ma wannan akwai hadisin Aisha din da Allah ya kara mata wanda Imam da ya tsare shi lokacin da ta yi baƙo ya kwanta bacci sun ba shi kamar bargo ko zani da zai kwanta da shi da ya kwanta da shi sai zama yi mafarki sai ya ɗan zani bisa zo zai wanke ta a nan to sai aisha ce ta gani sai ke masa rika take ce masa alima afganin alima na forma na don bi za ka lalata masa kafin ka ji kamar take cewa inda ma kana yasika ko inda ma kana yasini an jefar sahun bi asali sai ai ya isa masa ba sai ya wuce ba ya kankare shi kawai da ne da fatan tace wal qara'atu li afruqu min sajda rasulillah kaga fahimtar Aisha ke da ta ba kusurciyar manzo Allah dan da ta ga wannan ya ce ka kankare kawai fadan ko malamin ka ce in ma kun ce ya ki ta annabi shi mani annabi ba ne ka bane suka ce to ai annabi alaihi salatu wassalamu shi dan ba zai wata da shi ba da ka ji annabi ce manzon Allah ya bani san sai iyali kuma tun da san sai iyali yayi mani da ta dole zama ya ta da mani iyalin sa kaga duk wanda ya taba tafafin ba iyali na ta mani kenan kaga magana kususiya ba ne ku kususiya ba ne don haka kauli mafi rinjaye shi ne kaulin shafi wasu cikin masu ganin cewa wani da nufa ne suka ce a'a wannan tufafin da aisha ta kanta rewa mai, zan allah mani a jiki suka ce tufafin da ke ba na sallah ba kaga su wa'annan ruwayar nan ta musulun ta rusar da da ce wa fi lafazin da musulun na karfe a abubu min tawbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farkan farishan ji a wani lafazin take cewa na ɗansu yana kankare daga tufafin manzan Allah kuma farishan ji fi fi ne ke nan da zai rena kuma kan ji da daga sau kuma ya zai sallah da zai tufafin ka san wani take mai cewa ba tufafin bacci ba ne kuma kai ne ba kake da wannan yarwar yanzu kana da wani rigar bacci da wutar kan bacci zuwa zamanin su kafin a samu wadata ma za a ga mutum bai mallaki ko ba sai dan gwalfa ɗaya shi ne na bacci shi ne na sallar shi ne na idi shi ne na komai haka sanin da rayuwa har ma saboda kankantar abin da za a ɗaura ɗin suke cewa sai dai a ɗaura mutum a irin yadda ake yara da an musu wanka a ɗan ya mutum da ya ɗaure mutum a nan za a ciki na kasuwar tarayya mutum da duniya ba wanda ya mallaka ta wani har ta kai wani iya ko ba al'awar ta bayyana sai da manzo Allah ba yake da mata sai dai da dagowa daga da sujjada sai maza sun ta da kaga ba magana cewa wai tufafin ba a nan magana a kuma ruwa can ba a tufafin bacci ba tufafin bacci sannan kuma hadisin kai tsaye kai tsaye hadisin yana nuna mana cewa rukubatul mar'a ba na samu rukubatul mar'a an san rukubatul mar'a ko irin ban san da wasu da yake ce wata ba irin abin da yake zuba da gaban mata wannan danshin da yake fita da gaban mace wanda duka ran cewa ba ne faru domin san da wannan danshin zai fito da manin zai fito labu da sai haɗu da wani labu da sai haɗu da shi ta da ƙaunar raji wannan danshin na kamfin mata ba ne faru ba ba zai ba ba zai ba akwai akwai ruwan da yake a farjin mata yara ga so yawa man za talla sun ji ga ɗaki sun cire kayan shi na ƙasa sannan su talla ba ne ka ina su karɓi da su mara da kuma ta ba ka da shi ai ba za ka yi da ba dan duk wanda ya rubuta ba zai rabu da da kuma tana da mara ba ba ba ba ba ba shi ba zai yi ƙaunar wani da nisa ni ka kuka kuɗi ba ƙaunar wani da nisa illa iya kare shi an ɗan sauƙi a kansa za a iya yi ya faru za ka ji cire zuwa rukun mar'ati ba ba na nisa ba wannan don shi na na na na na na na na na na na na na na na na na sannan kuma sannan kuma ke nuna ma cewa idan wani abu na nazika ya taɓa cikin tufafi idan aka wanke shi aka kun baya cutar aka kun baya cutarwa in dai an wanke shi ya fita yanzu wannan alama ba ta cutarwa ba za ta yana jiran ibada wannan ba da cutar da kuma sannan kuma shi kan kan hadisin suka ce falala ce ta aisha saboda ne hidima da suke wannan Allah sannan wannan ke nuna cewa mata kuma ta da mijin hidima tun da kaga waye ke wankewa din aisha Allah ya ce mutum tsani kamar kawai mu nan za ka su wajen malikiya tana ganin cewa mace ma ta yi mijin hidima ba kawai illa iyaka miji sai in ita ta ga dama sai ka ce in ka auro ta sai ka ɗauko mata ɗan aiki sai dai in gada ga dama amma hakika na zance na gaskiya shi ne wajibi na su da ke a fatima allah ya kara mata yadda ko ga wajen hidima a gidan ali bin abi talib hakan ta hannun saboda shakka da nika da makamantai ta aika gurin manzon allah cewa dan bata an yaki an samu bayi a bata ba da zai dan taya su aiki da bai mazara da bata sai manzo Allah ce ku je zan zo da jar manzo Allah ya ce ba zan ga muku abin da yake wannan ba ya ga musu abka din da za su yi in sun kwanta bacci subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kaga da mace ba za ta yi hidima ba na za ta yi a wannan wahala ba zai saka a wahala ba zai ce a nemi mata hidima ko kuma ya ba ba. Bisa za ku ga asma binta abubakar bakar da ta abdullahi bin awwa har har har ciyawa bikin gar biki ne kai gyara wajen duke ka share ke komai yana ka'ida na su zaka gudun amma hidimar da kuma ba zai zama akwai wahala a tare da ita ba hidimar da ba zai zama abin da ba ta iya ba dan ka'ida ta musulunci duk duniya ba wani da yake sa ka abin da kai ba za ka iya kowa ya ba za ka iya tunda ubangiji da ya halice ma bai dora ma abin da ba kai wala yakallifu Allahu nafsan haka duk duniya duk wanda ya dora ma abin da ba ka iyawa ya fi karfin ka wa kaida ta musulunci ba za ka lafi iya ko in kai abin za ka cuci kai sawa'un cutur a addini ne ko a rayuwarka to da bai halitta ya maka duniya kaga wannan kuma sai ke nuna kenan idan bani danye ne da kafiyar yadda ake fitar da shi idan mani busasshe ne ga ka da ake gani sannan masu ganin cewa mani da nisa ne suna izina da cewa ai ga shi an wanke kamar da fara ba na nuka ce ai wankewa ba ta nuna cewa ban nisa ne abu zai iya zama kazanta ne ban nisa ita kuma kazanta ana kokarin a sauye ta yanzu kamar majina kaga ai ijma'ar majina ban nisa ba ce amma majina kazanta ce ba wanda misali tufafin da zai gama kina in dai yana tsarka yin zane amma ba da duka haka tun daga cikin zara ce ɗan ku yana kalla sai zai yi kaki ko kaza ko kaza ko manzala ce ne manzala ce kwatan ta ya kama gefen badansa ya cire ta ya mutu ita ce manzala ce sai ya yi amma a kofa ta ce ba wanda suke ita ɗin ba da ta ba za ka dan an ce kaza kazanta ne kawai kazantuwar ka kazanta ba a bai haka mani ba ni jisa bane sawa'un a rabban ne a wuya jisa ba ne sala an abu hurairah ta rabbi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهلها فقد وجب المسلم كثيرا من المسلم وإلا الميزان daga abu huraira allah ya kara masa yadda يأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا جلس بين شعاجها العرب إذا فتي دورة كانوا دعوا أمة منهم ثم جهدها فما علي جهدها يقو أرتد إتا هو يوالد إتا فقال وجب الحسن هو كان يا وجب وفي لفظ لمسلم أول لفظ لك باب مسلم وإن لم ينزل ولا بإنزاله ma'ana ko da biyu mai wannan hadisin banda ruwayar abu huraira akwai ruwaya ta ummu na aisha allah ya kara maka ita a shi sayin su an samu tattaunawa tsakanin almuhajirun da al'amsar su al'amsar suka ce idan mutum ya kusanci mace in dai bai mani ba kawai tsarki zai yi alwala almajiru ka ce a'a ɗan dai ya kusance ta ko bai ba a gaban ka sai abu zutar ash'ari ya tashi ce inni kuma ala ya ce ni zan warkar da kuka ba. to ta ina sai da gurin malam ko sai da gurin haƙi yace fasta azantu wa udhilani yace sai na nemi izini aka yi izini yace fa in ni urudu an as'alaki lakin asfahi yace ina son tambaye ki an in dangane da wani abu lakin asfahi sai ina jin sai take la tasfahi ni amma ta tsaro ummukan lazi waladarka fa in yi ummuka ta ce tambaye ni ka ji kunya tambaye ni ta abin da zaka tambaye babar karta ya ke ka dan ni babar karta yi mata wannan tambaya shin akwai wanka a kan mutum in ya kusanci iyali sai ta ce iza da zai ƙara sallallahu alaihi wasallam إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الكتان كتانا وكان وجهه يوسف nace na ji manzon Allah ya ce idan mutum ya nuna ga umma ta kaciya ta kaciya wanka ya wani an fahimta ku to arwayar musulun ya zo da ƙari kamar da na wannan hadisin za ka ce babban abin da ke karantar da mu hukuncin wanka ga dukkan mutumin da yake mai sawa'un ya yi bani ko bai yi amma yadda dukkaninmu ba na ji akwai da bai karanta ba irin karatun mu na farko na gida mai ahadari da yake cewa wanda na bata usmani ahadu ma kurujul mali bila zadin mu'talatin fi nazil ayatul yace wasani مجيب لحسناتك في الفرد wannan hadisin na biyun yake mana saboda farkon musulunci kamar da ruwaye suna nan da yawa sun sai bukari da wani bari ba da misali da ruwaya ɗaya ko ruwaya misali a jikin suleiman bin yasari wanda yake usman bin affan allah ya ƙara masa yadda ya gaya masa cewa ko an tambaye shi dangane da mutum da ainihin a'a ya kusanci matarsa ma da mani ba ya ce ya yi tsarki kuma wani sai wani ba ya yi ada sulmar bin asar ya ce na je na tambayi a ainihin zubar bin awwam ali bin abi talib talha bin ubaydillah ubay bin ka'abin da bin sabit in ban manta ba ina jin shi a nasaba yace duk sai sai ga mun sun ji manzo Allah ya sai bukari ya kawo ta ruwaya da wannan isnadi cewa abu ayyub al-ansari shi ma ya ji daga manzon Allah cewa idan mutum ya iyalansa bai yi mani ba to yanzu kawai dan tibi a ba haka nan hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wanda manzo Allah yake cewa innamal ma'u min al-ma' kadai ne ruwa daga ruwa ne ma'ana ruwan farko zuba ruwa a ciki. ruwa na jifa ma'ana bin ma sai an yi ruwa na ruwa shi shine farkon musulunci idan mutum ya kusanci iyalinsa in dai mani bai fita ba ba wata a kansu duk wanda mani bai fita ba a cikin ba wani ka wannan shine farkon musulunci shi ta har daga baya an samu sabani cikin sahabbai da wani suka biyo bayan su amma kamar da gina hajjar yake faɗa cikin fitar bari yake daga baya an yi ijma'i baki ɗaya cewa inda ya tafa ta shiga farji to wanka yawa daga wannan ijma'i duk da kwanan nan na ji wani wanda sunan baranta a garin nan duk da akwai shi an ci tare shi yana da karatu a rediyo kuna ji a espresso ne haka karfe takwas kuna ji ake karatu koran asabar in ban manta ba akwai da akwai akwai akwai shi an ci tare shi na ji shi na faɗa cewa ai su kawai fi buwan na hadisin da su kawai yanzu ba mutum ya kasance na kasa bai mani ba na zai wanka ba kawai tsarki ne. da gaskiya akwai jahilci kwarai kwarai da kuma alama na cewa wannan mutumin bai ma fahimci ilimi ba ban da kuma bai fahimci ilimi ba tsoron Allah ta yi amma ƙa'ida ta ilimi ko yasa akwai zafi akwai musu kuma duk wanda yake karanta littafai na malaman musulunci in dai malamai ne ba da shi a bar sunna ya san wannan ba wani malami guda ɗaya guda ɗaya da ya shi zuzi a yanzu daga baya malami guda ɗaya cikin malaman sun da ya shi zuzi cewa an yi kusanci mace in ba zai ba wanka ba zai iya kawo wanka a can baya ka ɗan samu wannan sabani daga ba kuma jima'i ta kwata to wannan hadisan da muka kawo misali irin? wannan hadisin da muka karanta yanzu da makamantarsa ya yi nufi wancan daga baya sai manzo Allah ya faɗi wannan magana da. cewa idan jalasa baina shu'abiha al-arba idan ya zauna wa ake nufi shi namiji kenan بين شعابها الأربعة لفظ الشعاب كمر كمر كمر ما هي قبائل ونبنغري نما نما كذبه بل من ثم بنغري بل أكيد في بنغري ولدت يهمنا عند تبطل ولدت يقفافون من تشيو إنت ولدت يهمنا عند دقيقة فرد إنت وصلنا كتاجيك ولا فرد إنت جدا تنفر إنت عند مدرس فرقو قفافون تاكو تشيو إنت الذي نعمل a taƙaice dai kinaya ce ta ne ta jihadi isa ya zo wata ruwa in sun baga shiya ya lullube ta an fahimta kaga lullube ta shi ne ya zama tsakanin mai gabobin da ta guda to sai ce sun ba jahada lafazin jahada ha ai balagar jahada biha ya samu wahala ya yi aiki da gare ta ta hanyar bi ta hanyar ilajin zakarinsa cikin fargin sai ya ƙabi ya ce ba za a ce ita ta wahala ba ya fi don wata wahala ta yi namijin da yake wahala domin ga wajen wajen tsakanin na namiji wajen kusantar juna shi namiji shi ne mai aiki matar karɓar aiki da Namijin shi ne fa'id irin ne ce ce wani biliki shi ta ba za ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk matar da mijin ke ne yi ta ta ki shi ta kwana da suna tsiri amma ba faɗa ta namiji ba sai duk namijin da matarsa ta neme shi ba shi ma malakai wasu ne ba faɗa ka don zai hikima saboda ita koyaushe za ta yi karɓar aiki karɓa ta shi kuma na namiji wataƙila za ta iya neman ta ko ba zai iya aiki ko ba gaba ita shi ba a ba shi wancan wannan ita ba ba shi illa iyaka idan yana da dama ɗin ya ƙi to ka kuma nan ya saba Allah da yana da domin shi na namiji ba ko shi za a iya neman ya kusanci mace biya ba amma ta a kowane lokaci za ta yi karɓar aiki don karɓa ta kaga sai ce ainihin ma'ana ya wahala daga ita ta hanyar ma'ana fardinsa ya shiga fardi kaga shi ne hashafarsa ta shiga fardinsa in sai manzala ce faɗar waje ban musu shi ke na wanka wa shi sa a hadisi da na da aisha cikin musulun ta ce wa masfal kitanu kitana kaga wanda suke tabbatar cewa mata ne muskaciya wanda ana jina ya bayani wannan muka karanta alfitar su ɗin ko guda ya da masul kitabu kitana to amma cewa wa masul kitabu kitana wata ruwa ce ta fasa rana dan kaciyar mata a kan ban su dan kaciyar namiji ta taɓa kaciyar mace wanka bai da wa masul kitabu kitana ko kuma wani wani hadisin da ya zo da da lafazin ainihin a idan ta kitana ne hadisi ta ba isa ko manzara ce zata arki tara ne idan ka ce ya bi ka hawa fitar mai kan cikin sai ta fa kawai da musu wanka wa kada duk wanda ya rusu wannan sai an yi mani ko matuƙar kaciya da kaciya suna ko an yi mani ko ba to kaga nan ma cewa kai zata arki tara ne in ta ƙa'i su kaɗai ba zai da kyau kama akwai ruwa cikin sirri ne ta fassara abin ƙarara idan ja wannan kitabu kitabu idan kaciya ka ƙetare kaciya kaga shi namiji kafiyar sa iya haka ka ko je ta ne kafiyar da mata shiga cikin farin ta to wannan an yi an yi ainihin amani ko ba amani ba an ji dadi ko ba ji daɗi ba ana shiga aka fito ko an dade ko ma dai a wanka yawa idan ni kine shi dole wanka an da shi ka ita ma dole ta ita yi a ruwa wannan lakabin na musulun wa illan min ko da bai gani izali shi ne kula da isa imamu lori ce inda ya taba bare ni da buya a fardin mace ko a duburan mace ko duburan namiji Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ko a duburan dabba ko a duburan rayi ko a duburan makacci an ji daɗi ba a ji daɗi ba ana kane ko da mantuwa tilas aka ma ko da raɗin kanka ya ce wanka yawa yana da ƙarƙashin wannan yake wanka yawa haka nan mutumin da ya zama ainihin azzakarinsa yankakke ne za a ce wani haɗari ko mutu wani abu ya sa an daɗi azzakarinsa to shi da ne za a yi masa hukunci daga ce to idan ainihin gwargwadon tsawon hashafa ya shiga bandin an gane da shi shi ne wanka yake da jama'a kansa in bai zama wanda kuma ya zama abin da ya rage masa a gaban nasa bai wuce hashafa ba to kaga sai ya shiga gidan wanda kuma ainihin abin da ya rage masa shi ko bai ma kayan kafar ba shi wanda ce in ya shiga ba ba wa kaɗa ba wa kaɗa sannan kuma kaga hadisi ke nuna cewa idan kaciyar namiji har kafa ba ta shiga duka ba akwai wanka ko ba wanka ba wanka sai ya shafa ta shiga duka ai kowa ya samu shafa ko bai sai ta shiga duka amma ba ta shiga duka ba to babu wanka a haka wannan hadisin da irin da muka kawo shi ne cikin wancan hukuncin wancan farkon musulunci ne shi ne hukuncin kun ba a yi mani ba babu wanka amma daga baya al'amari ya canja ko ba a yi mani ba a ne za a haka nan ainihin da mutum yana barci sai wata mace baliga ba baliga imamu nuni ce ta zo ta kama gabansa ta sa a kan ta shafa kamiya take yi intishari yace ko yi intishari ko bai intishari ba duk da bacci yake yace da shi da ita in dai ba da za ta dogon shara da baki daga ana cewa baligi saboda ban da yaro yanzu a yaro karami zai sa gaban safar da mace ba za a da yaro ta yi ba saboda ba baligi ba babu na fata mun fahimta ko shi isa akwai hadisi da musul ya fitar da shi hadisin ummu kulfin ko kuma asali hadisin jabir ne wa da ummu kulfin wannan cikin misali da zaka bayar na ruwayar sahabi a gurin tabi jabir sahabi ne ummu tabi a ce ina ke bada misalin a akabir an al-asagir ruwayar manya a gurin yara dan jabir ya fita shekaru ya fita falala ya ta daraja ina shi sahabi da gurin hadisi gurin ita umma kulkum ne ita kuma umma kulkum ta yi ruwa daga aisha Allah ya kara mata ita da ma musulun ta dani ke cewa a aisha in ke cewa na rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rajulun jami bijami ala ma yaqsul hal alaihi ma musulun Ta ce wani mutum ya ji kan bayan manzon Allah ya ce ya manzon Allah mutum ne ya yi jima'i da iyalinsa ya samu kasala shin akwai wanka a kan su ma ne samu kasala yana jiran sai samu kasala bai mani ba ya haƙura to da matar da mijin akwai wanka a kan su sai manzara sallallahu alaihi wasallam a a mai ruwa da ita ta cewa wa Aisha ku jarita a lokacin da mai tambayar ya tambayar Aisha tana zaune a gida to sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce inni af'alu zalika ana wa hada thumma rasul sai manzara ce ina yin haka ne da wannan ya nuna aisha da na a ga shi zan ka ce idan maslaha ta idan maslaha ta kawo cewa mutum ya irin wannan malamin ta ce ba laifin ba tunan maslaha ce ta karantarwa don wani zai iya cewa ai annabi da ya ce a yi to annabi dai ya ce a yi wankan ne Allah saboda dai a ɗan yi ikiya in ba amma annabi ce shi ma haka yake ka ga magana ta kai ma'ana abin zai fi da suwa a ran mutum zai zama ka ga maslaha ce ta sa manzo Allah ya faɗo wani abu da ya shafi ainihin iyalin da kuma gaban iyali yace hakan muna yi ni da wannan kuma dukkanin muna yi sallallahu alaihi wasallam ga da umarnin manzo Allah da aikin manzo Allah duk sun cewa cewa wa'ancan hadisan shafafun hadisai an shafe su ba sa yin aiki wannan farkon al'amari wani abin ja'far muhammad bin ali bin husayn daga abu ja'far shine muhammad dan ali dan husayn dan ali annahu kana huwa wa abuhu inda jabir bin abdullahi ya kasance da shi da babansa suna gurin jabir dan abdullahi wa inda hum qaumun a wurin jabir din a lokacin akwai wasu mutane ba su sa'aluhu anil ghusl sai suka tambayi jajir dangane da wanka fa qala sai ya yace ka sa'un sai sai sa'i ya ishe ka wanka fa qala rajulun sai wani mutum yace ma fi ni ba zai ishe ni ba fa qala jabirun sai ce yace ne fi manuwa a awfani ka sha'an ya yace ya fi ko ya ishi wanda ya fita cikar gashi wa khairun minka kuma da ya fika alkhairi يريد da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da fahimtar Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ma'amana fi saulin da kuma yi mana sallah cikin tafakin guda daya wa fi lafdin a wani lafazin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tubul ma ala ra'atihi salat da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwarage ruwa akan su ƙala a rajul lazi ƙala mahaifi ya ce mutumin da ya ce ba zai ishe ni ba huwa hasar bin muhammad bin ali bin abi talib shi ne hakan dan muhammad dan ali dan abi talib wa abu muhammad bin hanafiya babansa shi ne muhammad bin hanafiya wannan hadisin za ku wa istinadin ahlul bait ne kaga abu ja'far shi ne muhammad bin ali wanda aka fi da muhammad bin baki shi kuma ya ruwaya din a a kai sai ta ce muhammad bin ali ka muhammad bin baki ko shi ne baban ja'far ustadi shi kuma wani aliyu ne wannan aliyu zainul adili shi kuma aliyu zainul adili dan husaini shi kuma husaini dan aliyu yana bi tsari sun kasance dama musamman jabir yana cin wanda iyalan gidan manzala su zuwa majalisar sarari na ilimi yana girmama su don wani lokacin yakan cire tsayin su ma ƙarfin ka in ya buɗe ƙirjin ya dafa ƙarfin da hannayensa da ke kan dan da shi sanyi ƙirjin ka saboda girmamawa iyalan gidan manzala wanda ke ƙaryata ba masu cewa akwai rikici tsakanin alu bai da sabon manzala irin wannan zuwan da suke ne wurin jabir dan su ji hadisan manzon Allah duk da su jabir su ne sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ba su kaɗai da sahabbai ba ma yana cin wanda sun yaɗa ya hadisai na annabi sallallahu alaihi to shi abu ja'far muhammadin baƙin kenan yake cewa ya kasance huwa wa abu shi da babansa kaga waye babansa ali zainul abidin sun kasance inda jabir bin abdullahi a gurin jabir bin abdullahi ana sun je sun zauna cikin mutane domin jin ilimi na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gurin sabon manzan Allah wa inda mu qawlu a gurin jabir din a lokacin ba su kadai bane akwai su mutane kamar majalisi da yake ba da ilimi fasalu an al-busri sun suka bai jabir dangane da wanka nan wanka din ba kai kaifiyar su tambaya ba kan karbiyar su tambaya ma'ana ruwan da ya kamata a yi wanka da dan me nuna mana haka amsa ne ba fa qala ka sa'u kike sai iya ishe ta zo ne ke rutuwa ba da yi tambaya ba kenan ba kai kaifiyar su tambaya karbiyar wannan hadisin da nake ba kamar da mun karanta da ku a muqaddima da mun karanta ta wannan littafin ya ce zai kawo hadisan waye da bukatun musulun su amma asalin wannan lafazin bukatun musulmi ne kudi wannan musulmi ne kudi amma lafazin gaba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai a ma ala ra'si talata wannan lafazin bukari ya kudi musulmi ne akwai dai ruwaya din makamanciyar wannan ita ma dai da wannan itinari daga shi Abu Ja'far bin mamur bin Ali din shi ba kuma kissar ta faru da jabir sai dai ita a waccan ruwaya din ba a tambaye shi dangane da ainihin kalmiya ba kaifiya ce akwai ruwa da bukari da yake cewa shi jabir yake gaya ba a shi muhammadu baɗi yake cewa a tarihin amurka yawon rubar hasa yake ɗan amurka ya zo yana nufin haka yana nufin haka amma ba dan amminsa ba ba dan amminsa ba ba dan amminsa ba saboda wanda yanzu matan ne ba ba ba ba ba ba baban dan amun baban ba ne dan amun baban sa saboda shi abu ja'far ma'amar kenan waye baban sa ali shi kuma wanda ya zo ya tambaya dan waye dan muhammad al-hanafiya muhammad al-hanafiya dan ali bin abi talib kaga tunda muhammad al halifiya dan ali bin abi talib ko wane ne daidai da shi a iyayen ainihin muhammad al-baqir husaini ko wa ba shi husaini wa ya haifa Aliyu? shi kuma ali ya fi muhammad al to shi kuma wanda ya tambaya din dan Muhammad dan dan Muhammad da Nafiya kaga sai zama kenan daidai shi kuma yake da wa da Aliyu baban wa kenan baban Jafar ko ka ba dan amman ta ko ba dan amman ta ba dan amman ta bane amman baban ta an fahimce ni amman baban ta ne ba amman ta ne. yake ya ya zo a a a a yana tambaya ta kaifar musulmi da janabati kaga wannan ruwa kai da kamar yana tambaya ta yaya wankan janaba yace kuntu kan da Isa sallallahu alaihi wasallam ya kun falakta a kukke wai jibu ha ala ra'si yace sai ce mata manzala yana iban tafi uku ya zuba a kai sun bai fi ba ala irin ta sani sanakon sai manzala ya dibu ya zuba a kai jami'in ce fa'ala alalin hasan sai shi hasan din dan Muhammadu na nafiya bai tambaya sai ce da shi inni rajulun da shi'ani ai ni mutum ne mai yawan gashi me yake nufi ma'ana ni fi ba uku nan ba zai ba da shi ne sai jami'i ya ce mata kana da yi sallahu alaihi wasallam aksara ne ka sha'ara ya ce manzan Allah ya fi ta gashi kuma shi ya ishe shi wannan ruwa da bukari ce to wannan ruwa ta musulun ya fitar da ita duk da akwai dan bambancin lafa ruwa da aka tambaye kai fiya ba da aka tambaye kan biya lafazin musulun cewa ya kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ta kala din jarabati sabba ala ra'atihi salata salatin yace manzon Allah ya kasance daga dai jagar din in zai wankan janaba yana zuba ruwa akan su su فقال hasan bin muhammad sai shi hakan dan muhammad wani muhammad muhammad da hanafiya sai yake cewa inna sha'ari kafirun ni gashi na mai yawa ne sai jabir ya ce fa qultu lahu yabna aki yace sai ce shi ya kai ɗan ɗan uwana amma ba ɗan ɗan uwansa ba ana faɗa haka ko saboda mutuntawa ma'ana da shi sahabi ne baban shi ma da ɗin sahabi ce masa kana sha'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar min sha'rika wa ya ce ka sani gashin manzon Allah ya fi gashin ka yawa kuma ya fi gashin ka tsarki ma'ana an takamar ka yawan gashi kai shi sa ba zai ishe ka ba to ya ishe an gaji ya fi ka gashi in takamar ka tsabtatuwa da isa matuƙa wajen tsabta to na farko manzan Allah ya fi da kuma ɗiba ba ta ishe to shi sa ibn hajar ya ce yana ganin cewa wannan tambayar su biya kai hadisin da muke karanta an tambayi kanniya adadin ruwa ya ce wannan kuma kamar da kowace kaifiya ka tambaya ya ake wanka ya ce tambayar ba ɗaya ba ce yake sai dai kuma an yi sa'a a wacce sun takalliya wanda ainihin ya yi mu'araba da jajir shi wannan hasan din da ya bi muhammad kuma a nan ba kuma zai shi ba kuma abin da zai hana haka wannan ruwa da zai karanta na tambayi kalliya musulmi ya fi amma wannan ta biyu da tambayi kaifiya musulmi ya fi da kowane lafazin da shi na kawo yace fasalu al-busri fa ala fi ka saba ka ne ke nuna cewa abin da muka faɗa kai fiye kaddiya da biya zai da ta sa'i daya in za ka yi wankan janaba ji da ya ishe to ba a ɗan abin da nake so mu gane shari'a ba ba iyakar cewa yi mata ke maka yi wanka da abin da ba A nan sallallahu alaihi wasallam an rawaito yi wanka da sa'i daya har zuwa mudannabi biyar kamar da kuma manzan Allah hadisin Aisha ta ce mun yi wanka da manzan a ta ƙwarya da ke mata alfa Zai ce mana farkin nan tana cin sayi uku zai iya yi wa cika ta suka yi zai iya yi wa rabi ne zai iya yi wa ne bisa uku wanda ke cewa ba a yi wa ruwan adadi abin da ake bukata ruwa ya zama ba a yi ɓandarsa ba kuma ya zama an shi shi sa ba da wani zafi suke cewa wa illatul ma'i bila haddin ma'a ihkanin bisu zai cewa da karanta ruwa amma ba a yi ruwan iyaka ba amma kuma kai zama kakin ya kaga wani ke nuna cewa ruwa ba a san barnata to sai ce sa'i daya manzo Allah yake wanka da in baka san sa'i daya ba shi da cikin mudallabi inda ruwa saboda abin da ke bukata a wanka na jaraba shi ne mai ko ina jirgin ba ala rajulun sai wani mutum ya ce ma ya fi ni ba ya tsada wannan mutumin shi ne dan mahabbin na hanfiya ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti ba ne al cikakke mako ko dan dan aljika ali bin abi talib ana jirgin shi ne zuwa ga babansa saboda lokacin da aka yaƙi banu hanifa mutanen su sai da mutum kaza na aka samu matarsa kuma ali bin abi aka ba shi ta kuma ya ta aka yi ta kuma ya auri ta ta yi kuma su wannan dan muhammadu na hanifiya kuma ubangi Allah ya samu albarka nan mai ilimi kwarai da gaske ga bautar Allah yana cikin wanda lokacin da Hussein zai fita yana cikin wanda tsare Hussein ta ne Hussein zai yadda dan uwansa ba musu da amma ba na ji ku taba ji shi a matsayin magana haka yana fara shi kansa hasan ma ba ta magana da suke magana don baka san siyasar ba sai ka ta gane bi da ni saboda Hussein ya auri wa Farisiya yan iran haka ita ake ta kare haka ɗauka yanin ma ake ba ce ake ba wancan mata ita ake zuwa to lokacin da ya ce maya fili ba zai ishe ni ba faƙala jabiru to jabiru ɗan abdullahi ya ce kana kimar ruwa a wafani ka sha'ar akwai kuka su hace ko babu akwai ya ishi wanda ya fi ka gashi in taka maka gashi wa khairun minka in ka da maka alkhairi da iya bauta Allah daban Allah sau da kan kuma ya fi alkhairi wanda ya sadi shine manzon Allah A ce wannan sai yake nuna kenan kowaye mutum a duniya in zai yi sunna annaba ta za a kuma fara fare shi haka wanda ya kaga ne laifin mu da an taba sunna mun yi fara a ce mun yi zafi mun yi zafi wannan ahli baiti ne ga daraja ga komai amma da ya taba shugaban gida ya taba masa sunna zai bi tawara masa sai ya ishi wanda ya fi ka kai ɗan in ta kama ka gani wanda ka muna kai ya ji ka kai ka ga wannan ne ma alkhairi kenan to yanzu wani ne zai zo banda ba alkhairi ma banda kuma tare ya zai taɓa janna kuma da kuma magana sai sai yaran da suna haɗu da mutane suna gara suna gara suna ba za a kallo zai ɗin mutane a rediyo ko na tattauna da kirista yana ta fito da addininsa yana izza kai kuma kana ta kwana kwana kana ta kauce kauce ban dalili addinin mu addinin izza mu addinin ba wani faɗa ba ne amma ba wanda da zai sa mu ki fito da addinin mu nuna ba ɗayan addini ni yanzu ina faɗa duk duniya ko ina yanzu yanzu ka kai na Amerika ka da yake da kirsimeti bikin kirsimeti zan ce ba in ka ce min me zan ce ma ni addini na ne ban dama ba komai ka fito mutum ya sa abin da yake kimanta kamar ni amma tun ma ka ta gane In zuwan kuma ka ba ta cewa addinin ka ne da ba kima ce a gurin ka kai ya san ka ma san me kake ga mu da fahimta sai kana kula da ake rubuta tambaya na nan kirki miki ne sai aka ga yake dan ji wallahi wallahi ba fahimta in suka baka kifa ko ne busha ko kaci amma duk abin da yanka ne haramun ne game da yanka ibada a yi kuma da mutum ya yanka sun ba su dan ne dan ba yi shi ko a tabbatar ne ba ka da a sai ka kaucewa abin amma da yanka ba ne goya abin da ba bai shiga babu ibadan malamai suna fitowa tun magabata cewa na mutum ne yana dai ya so in ka cika da wawa a duniya to ka sai ka fasa masa hali ya ishi wanda ya fita yawan da ya ta kasa yawan da dai tunanin sa ai in yi da in yi zuba uku ai ba zai tsarkaka ba saboda yawan gashi ya ga to wanda ya hakan ya fi da gashi ko kuma da maka wani matsayi da alkhairi daban Allah da cika al'amura na ibada kuma wa ya kai manzon Allah da zai ne ce wa kai kairun dinka kuma wanda ya fi da alkhairi sai ta a wancan ruwaya ce masa ya kafi a huwa akthar ka sha'ran wa ya ke ya ishi wanda suka yawan gashi ko kika karki don duk duniya wa ya a annabi karki ba wanda ke yake annabi karki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi lafazin ya zo a lafazin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-ma'a ala ra'si salatan wannan musulmi ya fudde shi haka nan bukari ya fudde shi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fara ya ruwa kan su ma'ana da hannayensa guda biyu zai ida ya zuba daya ya ƙara ida zai zai kai biyar wannan ko ko kuma ta farko yana fara sa hannunsa a ruwan ya dan bugun shi da gashi saboda gashi shi da wanda shi ne kake karanta a habarinka da yake cewa ta sule su ta sule ba ukun ta wuce za kai su uku a cikin gaba shi ko sauran jiki ba a ce su uku su ba hakan ka zuba su ɗaya yayin ka zuba su biyu yayin ma ka zuba su uku yayin zama dai ko ina ya samu abin da yake bukata qala rajul ladhi qala ma yakfini yace mutumin da yake ba zai ishe ni ba huwa al-hasan bin muhammad bin ali bin abi talib shine hasan dan muhammad dan ali dan abi talib yace wa abu muhammad bin hanafiya dai ya kara fito ma da abin ka gane shi ma ahlul bait ne amma sun samu hanafi saboda ya taba sunna yace babansa shine muhammadu bin hanafiya ta gwani kiran ma kwaɗayin magabata daga sabon manzan allah zuwa da kuma bayan su wajen ne wajen bin sunan allah har a wajen gwargwadon ruwan da za a yi tsaki da shi suka suka biyan da annabi dan akan gwargwadon ruwa jabir ya wanda kan fahimci saboda abin da ya uwa ku tura ku tura shi ai ba ne ishe ba da jabiri mata kai ko na gobe yau cewa miki darin sa'i zai ishe wankan jaraba ka zai abin da ake so ko ruwan ya zama ya jiki jiki kamar gida ma'ana saboda yadda lokacin da mutum ya biya bukatarsa za ka ai duk jikin da yake jin daɗi kuma duk jikin da yake kasala to sai a zuba duk jikin ruwa kuma wanda ruwan shi ke dawo da mutum karfin jiki sa da kuma karanta hadisin alwala ɗin nan in mutum yayi na ba ku misali da wani nake da in kai alwalar tana kan tsara ma ƙarshe su irin ta ba ka nishaɗin zuwa kan baka da sannan ke rabar shar'ancin zuba ruwa a kai su uku a wajen wanka ɗin to ya ce sun ma'amma na fi saurin ko haka ne to a nan sun ma'amma na fi saurin bayan ya ce khairun ne kai rudin rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shi wanda ya fi ka alkhairi yana nufin manzan Allah sai ce kuma sun ma'amma na fi fadi sannan mana limanci fi fadi a tufafi ne to waye ne annabi ko so ba manzan Allah ma'ana bayan jabir ya gama faɗar wannan maganar shi ne kuma ya shiga ba tufafi ɗaya na cin ke musu an gani daga wannan amma na fi saurin ba annabi ba ba annabi ba shi a muhammad bin ali sai yake ba da labarin da yadda aka bayan an gama wannan abin jabir ya gaya mu cewa ya ishi wanda ya fi ka gashi kuma ya fi ka alkhairi bayan an gama wannan sai jabir din ya shiga yayi mana limanci da guda daya wannan ruwayar bukari ta fito da abin karara ta fito da aikin wanda a lokacin ma wani yau jabir inkari cewa ya kai mana sallar tufafi guda daya jabir ya ce dama na yi ne dan wawaye irin ka ya ce na gan ba zamanin manzan Allah da yawan baya mallaka komai sai ne sai ta bashi baya ɗaya saboda lokacin jami'in da kayan sa ya raki amma musalla a kai ga ma dan irin ka kan ku daga ba ku karanta al'umma wani kuma ku sadai ku ce bari sallah da shi ba ki zamanin manzan shi da aka tambayi manzan Allah za ni sallah ta mafi ɗaya ce awali kullukum tauban manzan da ce kowanne ku ke ta mafi biyu ba kowa ba sai dai in kana da biyu to dole ka sa biyu in mun tsaura yin imamu ahmad saboda a sallah a sallah suna kirga ainihin kafaɗa a matsayin ƙaraiki a sallah inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusalliyanna ahdukum ko illa ala takfilihi shay katta yin kai sallah faci a gona ba ta faɗa tare ita har masu aikin hajji suna wannan kuskura mutum ya je kuma ya ɗawafi daya biyu uku da maimakon ya rufe a har ya gama ka faɗa a buɗe ya je sallah ka faɗa a buɗe ran arfa na gani ka faɗa a buɗe wanda ana yayi ka faɗa ne iya in ka zo ka umara ko da ko kudu idan ba ka bar iza ka ba za a yayi ka faɗa ne da kai wannan sassarfa ɗin guda uku ka gama wata da ke ka faɗa shi da abin da ke za ka dai almuhim a nan kar ku sami shi ni dan sun ba amma na fi saurin ba wai annabi ba jaja Allah ya kara musu yadda lokaci ya sai ya nan wa Allah